to sai dai kuma a martanin da suka maida dangane da wannan sabon yunkuri yan majalisar dokokin jihar Taraba sun ce suna nan daram akan matsayin da suka dauka tun farko na cewa gwamnan ya koma ya ci gaba da yin jinya shi kuma sa garba umar ya ci gaba da riko a matsayin mukaddashin gwamna honorable ko mai karfi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar wallahi muna na kan ra'ayinmu ina kara kiran mutanen jihar taraba da su yi kyakkyawan fahimta wa mutanen nan wayannan da suke wannan abin wallahi bukatun kansu ne kawai suka sa a kansu kansu kawai suka sani masana har harkar shari'a irin su barisa solomon dalon da ke bibiyan dambawar siyasar taraba na fa ganin akwai bukatar katun ta natsu ainihin ma duk wanda ya dauke gwamnan taraba yana jigila da shi ya je abuja ya kai shi nan ya kai shi can domin nema cewa a mika masa mulki mutumin nan shine babban munafikin kasar taraba domin me gwamna sun ta yanzu kayan gwamnatin taraba ne ba shi yiwuwa wayansu yan siyaru su je su mamaye shi su mallake shi suna ta yawo da shi domin samun biyan bukata a kansu. Wannan mutumin ba isheshen lafiya gare shi ba, kuma da sun kyale shi na imani da yanzu ya samu sauki. Shugaba Jonathan ba da iko ko a karkashin doka ko a karkashin tsarin mulki ko a menene ya sa baki a maganan dawo da gwamnan jihar Taraba sai dai abin da tsarin mulki da kuma majalisar dokokin jiha suka yi. Su dai makaraban gwamnan jihar sun fai gum da bakunan su yayin da masu katarin watsa labaransa Alhaji Hassan Mijin yau ya bayyana min cewa. A ah, wato ni yanzu aka bani ma a Taraba ina Kaduna. bani eh, eh, wannan ne dai karo na uku da ake yunkurin komo da gwamnan kan karaga wanda ko a ranar alhamis da ta gabata sai fa da aka kai shi ofis ba tare da ya aiwatar da komi ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya Mutarin mu zauna lafiya baki ɗaya. Yan matan Najeriya, samari yan Najeriya, mu taru mu zauna lafiya baki ɗaya. Kirista yan Najeriya, Musulmi yan Najeriya, mu zan haɗa kan Najeriya baki ɗaya. Mu bar san neman tsokana ka daɗi. Sargado da muke ciki, mu mu zauna a lafiya baki ɗaya. Dattawa 'yan Najeriya, mata 'yan Najeriya, maza duka 'yan Najeriya. Mutane mu zauna lafiya baki ɗaya. A shi dai tashin hankali bai da daɗi nan Najeriya. Shi dai tashin hankali bai da rana 'yan Najeriya. Mutane mu zauna lafiya. domin mu ji daɗin duniya. A kowa zauna lafiya, shi za ya ji daɗin duniya baki ɗaya. Mutanen mu zauna a lafiya, domin haɗa kan Najeriya. shugaba ma 'yan Najeriya, gwamnonin Najeriya, sojojin Najeriya, 'yan sandan Najeriya, mu mu zauna lafiya mu ji daɗi. Kabilanci da ake ta yi baya taimakon Najeriya. mu mu zauna lafiya baki ɗaya. Kasar gado da muke ciki, mu mu zauna lafiya, mu bar san leman zokana.